tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha shida ga watan march shekara ta dubu biyu da sha takwas a ci gaba da karatun littafin sahihul bukhari na al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari Allah maɗaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan shine karatu na ɗari uku da goma da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malam idan gwa ba su manta ba a karatunmu da ya gabata mun shiga babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi wajabcin aikin hajji da kuma falalar da ke tattare da wannan ibada na aikin hajji a inda idan yan uwa ba su manta ba al'imamul bukhari ya kawo mana ayan nan da ke cikin suratul hajji da Allah madaukin sarki ke cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man ilaihi sabila to anan ne al-Imam bukhari ya tattauna sannan manya-manyan malamai suka biyo baya da bayani filla-filla domin fayyace tsantsar ma'anar da ita wannan aya take ɗauke da shi a inda idan yan uwa ba su manta ba an tantance mana bayanan yadda al'amarin wajabcin aikin hajji yake sai dai kamar yadda muka karanta a karatunmu da ya gabata mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin Allah madaukakin sarki ya farlanta mai aikin hajji ya kasance a farkon da'awar musulunci da yake jagoranta yakan je domin isar da saƙon Allah madaukakin sarki ta hanyar kiran mutanen da suka zo daga garuruwa na nesa su fahimci addinin da ya zo da shi mun tattauna wannan da cewa duk da annabi yana halartar wannan aikin hajjin da ƙurai shawa a jahiliya da kuma farkon musulunci suke jagorantar wannan aikin hajji annabi bai canza daga yanda annabi ibrahim ya gudanar da wannan aikin hajjin ba ana bibiye masu ba a bisa son zuciyarsu a bisa son ransu da suke cewa wai su ne ahalul haram ba sa fita daga harami in suka zo sai su tsaya a boda a musdalifa ƙorishawa suke tsayawa ba sa ƙarasawa arafa kamar yadda muka ji domin arafa ba cikin harami ba ne mun tattauna dangane da al'amarin wajabcin aikin hajji shin wai aikin hajji a duk shekara yake wajibi koko al'amarin aikin hajji so ɗaya yake wajibi akan kowane musulmi a inda in ba manta ba mun karanta hadisin annabi da yake cewa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya baka wadata sannan kuma ya baka lafiya a jikinka kakka bari ka shekara biyar face sai ka sabunta aikin haji wanda koyi kuskura ya saki ya shekara biyar bayan Allah madaukin sarki ya mashi waɗannan darajoji ya mai waɗannan baiwa na lafiya da kuma wadata ta wannan ya ja makan shi fadawa cikin haramci na arzikin duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to jama'ar annabi dangane da al'amarin aikin hajji shin duk shekara yake wajibi ko koso ɗaya ne yake wajibi akan dukkanin musulmi ga wanda ya samu hali to wannan tambayar an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita a inda al’imam abu huraira Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatala ya ce annabi ya mana ba, annabi ya mana jawabi a cikin jawabin da ya mana ga abin da abu huraira ya ruwaito mana annabi yana cewa ayyuhan nas annabi ya ce ya ku mutane kada faradallahu alaikum alhajju fahujju Allah madaukin sarki ya farlanta maku aikin hajji saboda haka ku hajjanci ɗakin Allah Faƙalar rajulun annabi yana faɗin wannan magana wuf sai wani mutum ya ce a kullu amin ya rasulallah hajjin da Allah maɗaukin sarki ya farlanta mana ɗin to duk shekara ne sai mun hajjanci ɗakin Allah ya manzan Allah fasakata sai annabi shuru bai ce da shi komi ba hatta ƙala ha salasan har sai da wannan mai tambaya ya maimaita so uku yiwa a tsammanin shi shi mai tambayar kila zai yiwu annabi bai ji ba kuma al'adan karantarwar annabi kamar yadda muka ji a baya idan annabi ya karatu to yana maimaitawa so uku domin a fahimce shi da kyau to kaga kenan wannan ɗabi'an karantarwar annabi a haka wannan karatu ya tasiri a jikin sahabbin shi shi sa da ya tambayan sai ya ji kamar annabi bai ji ba sai ya maimaita ya maimaita ya maimaita har sai da kowa ya ji faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan sai annabi ya ce laukultu na'am da dai na ce na'am sanda ya ce a kullu amin ya rasulallah da annabi ya ce e lawajabat da ta wajaba kenan idan kun fahimci wannan wajen yana ƙara ɗora mu akan fahimtar cewa abin da annabi ya farlanta ya wajabta ya zo da shi a matsayin addini ƙarfin shi ɗaya kuma daidai wa daida yake da abin da alkur'ani ya faɗa mun gano wannan da kyau ku da annabi ya ce e, to da shi ke nan aikin hajji ya zama wajibi duk shekara duk wanda yake da halin zuwa sai ya ji wala ta'atum annabi ya ce kuma da ba za ku iya ba mun fahimci wannan ba za ku iya ba sun maƙala sannan sai annabi ya ci gaba da jawabi da karantar da al'umma da ɗora su kan abin da zai amfane su inda yake cewa matan mataraktukum duk sanda kuka ga na zo muku da bayani ban zurfafa na da bayani a kai ba to ku bar shi haka duk sanda kuka ga nayi shiru nayi gum a cikin ku ban ce komi ba kar ku matsa da kwalafucin tambaya ku bari fa inna ma halaka man kana qablakum ku sani abin da ya halakar da al'ummomin da suka zo kafin ku bi kasratu su'alihim bai wuce yawan tambayoyinsu da suke yawaita yi ma annabawansu ba lafihim ala anbiya'ihim kuma annabawan idan suke musu bayani suke musu sharhir maganan Allah sai su ji abin yi musu tsanani ya musu tsauri kuma sai su kibi bi wannan sai ya hallaka su shi sa kada ku ɗauki ɗabi'a irin ɗabi'un da su suka yi ballantana ku hallaka wa iza amartukum bi shay'in annabi yace ku sani duk sanda na umarce ku da aiwatar da wani aiki ko ya yake fa'atu minhum mastata'tum ku zo ku aikata wannan al'amari gwargwadon dama da ikon da kuke da shi wa na nahaitukum an shay'in in ku hane ku aikata wani aiki fada'uhu wannan ku bar shi duka kaga umarni sai aka ce zo da shi gwargwadon iko hani ba ce bari gwargwadon iko ba sai aka ce ka bar shi duka domin hani a cikin al'amarin addini da rayuwa ɗan kaɗan ne mun gano wannan da ko musamman sunnoni da annabi ya karantar suna da yawa a ce duk sunna sai ka yi duka to zo gwargudun ikon abin da za ka iya ina fatan mun gano wannan da kyau misali za ka iya ɗaukan azumi litini da alhamis ka yi wannan shi ne gwargwadon ikonka to yi a'a kai abin da za ka iya azumi ne uku kaɗai za ka iya a wata ba za ka iya yin azumi takwas ba to sai ka ɗauki sha uku sha hudu sha biyar ga duk wata su ne ayyamul bidi sai ka riƙa yi azumi guda hudu a wata ai guda uku yi ma kaɗan a duk sati ke biyu a sati a cikin wata muna da sati tuka hudu guda takwas kenan sun ma kaɗan ɗauki siyamu dawud yau ka yi gobe ka sha daga fa'atu minhu fa'atu ina fatan mun gano wannan da kyau ku tsaya ku fahimci wannan bayanin da kyau kada ya zama annabi ya umarce ka da in za ka yi kabbaran sallah za ka yi kabbaran harama ka ɗaga hannu ka ce kai gaskiya ni yau banjan ɗaga hannun nan dama an ce fa'atu min hummar ta ta'atum to ba irin shi ba ba abin da yake nufi ba kenan wannan dole su ka yi domin haka mai gidan yake yi jama'a kun gano wannan da kyau ko to wani hadisi da muka yanzu al-imam muslim ne ya ruwaito shi an zuhair bin harbin an yazid bin harun yana cikin sahihu muslim a lamba hadisi na 1337 Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi ruwaya ta biyu mala yace an ibn abbas qala abdullahi dan abbas Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda yace خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يشي النبي ني من خطبة cikin huɗuban ga abinda annabi ya ce ku wancan riwayan farko riwayan abu huraira ne shi ma ya ce annabi ya mana huduba wannan riwaya ta biyu riwayan ibn abbasin ne shima ma ya ce annabi yi mana huduba sannan wanda ya fidda wancan riwayan da muka ƙare karanta ta al'imamu muslim ne ita kuma wannan riwaya ta yanzu al'imamu ahmad da abu dauda da al'imamun nasa'i da ibnu maja da hakim su ne suka ruwaito ta kun gane wannan da kyau ku to a wannan riwaya ibnu abbasin ya ce annabi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha kataba alaikumul hajja Allah maɗaukakin sarki ku sani ya rubuta aikin hajji a kanku kataba bi ma'ana faraba wa aujaba wa alzama alaikumul hajji an gano wannan ga a riwayan abu huraira sai ce kada faraba alaikumul hajju fa hujju a wannan riwaya ce ibn abbasin sai ya ce inna allaha kataba alaikumul hajja faƙama al'akara ibn habis sai al'akara ɗan habis sai ya miƙe a riwayan abu huraira sai ya ce faƙalar rajulun kunga an samu ƙare-ƙare a riwayan ibn abbas ashe sanda mai tambayan zai tambayan sai da ya miƙe ba a zaune ba kuma sanda zai yi tambayan ba a tsaye yake ba sai da bukatan tambayar ne ta taso mai sannan ya miƙe kun gano wannan da kyau ku sannan a ruwayan abu huraira sai aka kawo shi da ibhami ba ambata shi ba amma a ruwayan ibnu abbasin sai fito karare ce ai al-aqra'u dan habis ne faƙala sai ya ce ya rasulallah a fi kulle amin yanzu aikin hajji a kowace shekara sai an yi ta? ƙala sai annabi ya ce laukultu ha lawajabat kaga a ruwayan abu hurera sai ce laukultu na'am amma a wannan ya ce laukultu ha da na faɗi abin da ka faɗi in ce e eh, lawajabat to da ta wajaba duk shekara in ta zagayo ga waɗanda Allah maɗaukin sarki ya hore masa halin hajjantan ɗakin Allah to sai sun ji sai annabi ya ce lam ta'malu biha da kuma ba ku aikatar da ita ba da ba ku yi ba da ba ku ji ba walam tastati'u kuma inda na ce wajibi ne aikin hajji duk shekara sai kun yi annabi ya ce kuma ba za ku iya yi ba kun gane an ta'amalu biha ba za ku iya ba alhajju marratan aikin hajji so ɗaya yake wajibi faman zada fa huwa tatawwu'un abin da ya ƙara anan to tatawwu'i ne kaga wannan riwayan ne ibn abbasin da wancan riwayan na abu huraira kowanne akwai jawabin da ya ɗauko mana mai amfani ya zo da shi kaga ibn abbas sai ta kaita ga jawabin aikin hajjin kaɗai shi kuma a ruwayan abu huraira zantattukan da annabi ya zantar na jan kunni da sai da ya ruwaito shi yasa idan kana son ka fahimci na soshi to ka tattaro su baki ɗaya wannan aikin jama'a aiki ne da ake son a yi shi a natsi a tsanake kuma ba aiki ne na gaugawa an kosa a gama an kosa a gama ba hidimar sunnar manzan Allah ce ba mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace muhallu shahid shine alhajju marratan aikin hajji so ɗaya ne na wajabci da Allah madaukakin sarki ya dora kan kowa da kowanda yake da halin zuwa sauran da za su biyo baya wannan kuma na taɗawo'i ne wani hadisi al'imamu ahmad imamu ahadu sunna wal jama'a ya ruwaito shi a cikin kitabul musnad juz'in farko shafi na 290 al'imamu abu dauda ya fidda wannan riwaya a cikin asunan lamba hadisi na 1721 haka al'imamun nasa'i a juz'i na biyar shafi na ɗaya, ibn maja ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na da al-imam hakim an-nisaburi ya fitar da wannan riwaya a cikin al-mustadraku adas sahihaini juz'i na biyu shafi na uku, min hadisi zuhuri bihi Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi wa an anas bin malikin qala wannan riwaya na uku riwayan anas dan malik ne allah madaukakin sarki ya kara mashi yarda ya ce ƙalo ya rasulallah sahabbai suke ta tambaya suke ta tambayoyi suna cewa ya manzan allah alhajju fi kulli amin aikin hajji a duk shekara ake yi kaga fa'idan da za mu samu a cikin riwayan anas shine qalu ashe tambayan ana tama annabi ana tama annabi ne idan wannan ya tambaya cikin bayanan da zai mashi mai yiwa a samu ƙarin jawabi akan an da ya ba wancan na baya an gano wannan da kyau ko qala annabi yace law qultu na'am lawajabat da dai na ce e a duk shekara aikin hajji yake wajibi to da ta wajaba walau wajabat da kuma za ta wajaba cewa duk shekara sai kun hajjinci ɗakin Allah a matsayin farilla lam ta biha da ba ku iya tsayuwa da sauke wannan nauyi na farlanci da ke kanku ba walau lam ta biha in kuma ta wajaba. sai ya zama ba ku tsayi wajen sauke farlancin da ke kanku na lallai ba la'uzibtum duk Allah maɗaukin sarki da ya azabtar da ku fa'idan da za mu samu a nan duk wani abin da Allah maɗaukin sarki ya farlanta a kan al'umma na wajarci muddin da sakaci da ganganci suka bari to akwai barazana da haɗarin su fada cikin azabar Allah maɗaukakin sarki mun gano wannan da kyau shi yasa duk yanda za ka yi karka kuskura kai sakaci da duk wani umarni ko hani na wajibci kai kokari ka aiwatar kamar yanda umarnin Allah da manzon Allah suke kan wannan matsalan Allah ya taimake mu wannan hadisi al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi a lamba hadisi na 2885 wa qala al-Busiri al-Imam al-Busiri a cikin Az-Zawaid a jiz'i na uku shafi na hudu ya ce haza isnadun sahihun rijaluhu sikat Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi Ƙala ahlul ilmi to bayan da muka ji waɗannan riwayoyi da suka tabbatar mana da cewa farlanci da wajabci da ilzamin aikin hajji a kan mummun musulmi to so ɗaya ne a rayuwa baki ɗaya ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi wannan dama da iko to sai malamai magada annabawa sai suka ce wali wujubil hajji hamsu shara'id to kafin ma aikin hajjin ya zama wajibi a kanka to sai wasu sharuɗa guda biyar sun tabbata ko sun koru daga gare ka an gano wannan ba mallakan kuɗin ba ba mallakan duk abin da za mu zo mu ji shine asabil ba to sai in ba waɗannan abubuwa guda biyar ko da su to shine za a fara magana tukuna da kai awwalan al-islam maganan farlancin aikin hajji ana magana da musulmi ne kafiri ba zai sheku ya ce to aini ma ina da kudi ba me naka kan ba mu kai kare da gudun layya jama'a mun fahimci wannan da kyau ku? sai ka musulunta sannan wal aqal sai in ya zama musulmin ma to mai hankali ne idan ya zo ce ni musulmi ne sai aka same shi da taɓin hankali ko irin sahuhu ɗin nan ne wanda bai ma san halin da yake ciki ba to ba da shi ake yi ba wal buluk sannan kuma sai ya balaga ba cewa kai ba za a iya zuwa aikin haji da yaro ba za mu zo mu ji riwaya da za ta tabbatar mana da a iya zuwa aikin haji da yaro kuma da hukunce-hukunce da suke ɗamfara da waɗannan riwayoyi na zuwa hajji da yara an gano wannan da ke ku to dole sai ya zama baligi sannan farlanci na kowace irin ibada take hawa kan shi wal hurriya sannan sai ya zama yana da ɗaya wuce shi ɗa ne ba bawa ba walis tsa'a sannan kuma sai da iko duk da waɗannan sharɗa za su gama cika cif a kanka amma ba ka da ikon da za mu zo mu ji abin da shari'a take kira da iko kai babu a wurinka to ba da ka yake yi ba ko da kai musulmi ne mai hankali ne baligi ne kai mai yanci ne kai ba bawa ba amma ba ka da yadda za ka iya to sai ka ci gaba da zama ka yi ta ma'annaba talati yana mun gano wannan da kyau ko mai hali kuma ya je hau arafa ya ta addu'a yana talati allah maɗaukin sarki ba mu iko fala ya ba alal kafiri malam ya ci gaba da bayani da cewa aikin hajji dai bai wajabta akan kafiri ba wala alal majnuni ko mutumin da yake da taɓin hankali walau hajja bi an fusihima la ya da a ce kafiri zai shiga burtu ya je ya dukkanin aikin da ake na hajji tsab kuma ya je ya dawo ta wani aikin hajjin nashi bai ba saboda sinadarin karɓan ibadan bai da sinadarin ko shine al-islam haka da mahaukaci zai je ya aikin hajji a gan shi kamar lahiya lau tsab da tsab. ya kama ibada da kyau yayi amma dai na taɓin hankali wannan ibada tashi ta yi ba li'annal kafir laysa min ahli al-qurba mala yace domin shi kafiri bai daga cikin al'umman da Allah maɗaukin sarki yake karban aikin shi muddin bai bar wannan kafircin ba sannan wala hukuma li fi'lil majnuni hukunci shari'a addini bai sanya alƙalami a ƙididdige aikin da duk mahaukaci ya yi ba domin annabi ya ce mahaukaci da yaro da ke da mai bacci to waɗannan an girki alƙalami an jingine shi ba a rubutu a kansu wala ya ji ba alal sabiyi wala alal abdi sannan yaro ƙarami aikin hajji ba wajibi ne a kan shi ba amma babu laifi idan waliyan shi suna da halin da za su je da shi aikin hajji sun je to za mu zo mu je hukunce-hukuncen da ke tare da shi amma aikin hajjin ba ba wajibi ba ne haka ma bawa ya samu damar zuwa ya je to falala alhamdu amma dai ba wajibi ba ne a kan shi da wannan ne jama'a za ku fahimci ni'iman ɗiya wuce babu abin da Allah madaukin sarki zai ma a duniyan nan na baiwa babu wani kima da darajar da Allah madaukakin sarki zai ma a duniyan nan da yafi al-islam daga cikin shikashikan musulunci sai aka ce kasantuwan kai bawa ne ibada iri kaza to banda kai daga nan zaka fahimci lallai bauta na kafa ce shi yasa matsayin mu na yaya godiyar da zamu yi ma Allah madaukakin sarki a bisa wannan ni'ima na yanci da yi mana shine ne bauta mai ɗari bisa ɗari gwargwadon iyawanmu idan ka biye ma rayuwa ka biye ma son zuciyarka ka biye ma sauran masu shagaltarwa za ka yi nadama wallahi kaga annabi da ya ce ni'imatani maghbunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag to kai hankali kaga lafiya kaga dama Ka yi amfani da su kafin su subuce maka duk yadda kake jin ƙarfi da karsashi da ƙuruciya da zabura kana himman yin abubuwa ko akwai ran da waɗannan abubuwan ba za su yi gare ka ba to san da kake da wannan ƙarfin yi marmaza yi marmaza ka bi Allah madaukakin sarki mun gano wannan da kyau ko sannan Allah ya baka opportunity kar ka sake kai sakaci da shi masu iya magana suka ce su ɗaya yake zuwa an gano wannan da kyau ku ko da zai ƙara maimaituwa to zai maimaitu maka ne kana ca kash dadi lokaci ka zane an gano wannan da kyau jama'a inda muke matasan nan zaratun sunna masu kokari da himman san magamin taya annabi isar da amanar da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma ya bar mana ya dora ta a kanmu jama'a mai iya iyawanmu mu sa himma da kwazo wajen magamin tabbatar da sunna ta danne bida'a. kuma wannan abun ba zuwa ba sai ta hanyar ilimi mai inganci Allah madaukin sarki ya samu na hannu a cikin ayar da al'imamul bukhari ya kawo inda Allah madaukin sarki yake cewa walillahi alan nasi hijjil baiti sai ce manista a ilaihi sabila ƙauluhu ta'ala mala ya ce faɗin Allah madaukin sarki manista fa'a ilaihi ma'anan wannan shi ne wanda ya sami ikon zuwa aikin hajji to menene ikon wanda ya sami iko ma ma'ana alistifa'a mala ya ce wa amma alistifa'a fa'a ka samun shi istifa'a ɗin nan ya karkasu taratan ya kunu shaksu mustafi'an bi nafsihi wani lokaci zai iya yi wa mutum shi ke da ikon zuwa da kanshi ma'ana shi ke da kudin da zai iya zubawa agwagwa ya biya kujera ya tafi ƙila yana da mukami na sarauta ko na mukami na siyasa ko kila a ma'aikatansu an ba shi kujera kaga wannan yana da istita'a bi nafsi wataratan bigairihi wani lokaci istita'an ta sanadiyan wani ne ubangidanka ne mahaifinka ne a'a wani mai kaunanka ne haka siddan mutlaƙan sai ɗauki kujera sai biya maka to kaga yanzu kana da iko aikin hajji ya zama wajibi a kanka mali ce kama kama huwa muqarrarun fi kutubil ahkami kaman yanda waɗannan bayanai an shimfiɗa bayanai filla-filla a kansu a cikin littattafan fikihu shi yasa istita'a ya danganta kai ne da kanka ko ko ka ne shi yasa duk mutumin da aka ɗauki kujera aka bashi kyauta yace aini Allah bai kira ni ba ya je ya siyar ya sar yadda farlancin da Allah ya ɗora a kan shi dama istita'a a kodi ta zama bi nafsika aw li ka. ya kamata mu san wannan ana baka kujera Allah ya kira ka In kuma ya ce kakka ansa to kuma haka wannan kai ka zaba amma ya ce ina zaka bani kujera aiki ina kujera aikin haji ina zo na a gidan haya a'a tafi aikin hajin daga hannu ka roƙo gida a can mun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amma ka samu dama ka sake ta karka kuskura yo ko Abuja ne baka taba zuwa ba aka ce za a rage maka hanya a kai ka ai koda kuwa ana labari kai ma ka ce ka je Abuja koda a hanya kai bacci har aka dawo ga ko ina ba ya kamata ka ce ai an kai ka amma kana bacci ballantana maka alherin da ke wurin nan jama'ar annabi mai hankali ba zai sakaci wajen zuwa duk shekara ba in yana da halin haka mun karanta a karatun da ya gabata annabi ce tabi'u bainal hajji wal umra ma'ana in kun yi hajji sai ku je umara in kun yi umara sai ku je hajji shine abin da ake nufi da tabi'u ma'ana in ka je hajji ka je umara in ka je umara ka je hajji ya ce wannan ibada a haka to yana korewa mutum talauci da kuncin rayuwa yadda ka san makere in ya saka karfe a wuta to karfen nan na ligiligi wuta na ligiligi da karfen nan a lankwasa shi yadda ake so ko to haka aikin hajji da umara suke ligiligi da talauci talauci mugun tsoho ne ya wahalar da ubanka yana wahalar da kai Allah ka ba mu sa'a akan shi wa qawluhu ta'ala faɗin Allah madaukin sarki da yace sabila ma ma'ana sabil man istata'a ilaihi sabila menene sabil mala yace an Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qala daga Muhammad dan Ubbad dan Ja'far yace jalastu ila abdullahi bin umara ya ce wata rana na zauna majalisin abdullahi dan umar ja rajulun can sai ga wani mutum ya zo ƙala abu Dan umar ya ce ja rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala lahu wannan mutumi da ya zo wurin annabi sai ya ce ma annabi masabil fassara mafi tsada ke nan masabil ne yake ce ma'asabil ya rasulallah ba fa wannan sabil da alhazai suke zuwa suke ansa na sadaka wajen aikin hajji ba kun gano wannan da kyau ku don in wani yi sai ya ce haba tuntunin mun gama cinye shi ai ba wannan ba kun gano wannan masabil ya rasulallah menene asabil qala sai annabi ya ce azadu warrihila azad kana da guziri da kuma yanda za ka tafi a jirgin ruwa ne a jirgin sama ne mota ce dabba ne kafanka za ka gara sai annabi ya ce arrihila ka samu halin da za ka yi tafiya shi ne gidanmu Allah maɗaukin sarki mashi baiwa na jawami'ul kalim an gane inda ya taƙaita ga riwayan arrahila sai a ta ƙoƙarin fassarori da ƙiyasi akwai riwayan da ta ce azadu warrahila ita kuma wannan riwayan ta ce azadu warrihila zai iya yi wa ka samu dukiyar ka samu komi ga lafiya ga dama a jefa kan neman biza ka rasa a gaba rihila an gano wannan da kyau ku ba rihila azadu war rihila mali ce waka za rawahu ibn mardawiya min riwayati Muhammadu bin abdullahi bin ubaid bin umaira bihi ثم قال ابن أبي حاتم وقد روى عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك ma'ana duk waɗannan manyan malamai da ka ji tun da kan abdullahi ɗan abbas anas hassan mujahid afa sai ɗan jibair rabi ɗan anas Katada. duk waɗannan malamai sun fassara asadil da cewa azadu warrehila Allah madaukin sarki ya samu dace wannan kuma ita ce fassarar salaf shine fassara alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ko fahimtar annabi da malaman farko jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce an ibn abbasin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ta'ajjalu ila alhajji ku gaugawa wajen tafiya aikin hajji ma'anan wannan idan ka samu hali da zarafin da za ka biya kujera karka ce sai baɗi maza-maza biya yanzu. gano wannan yi ani alfariba yana nufin aikin hajji na farilla da ke kanku to ku yi maza ku yi maza ku yi maza in kuka samu halin yi to ka ku yi jinkiri annabi ya ce fa inna ahadakum la yadari ma ya aridu lahu domin ɗaya daga cikin ku in ya tsaya jinkiri cewa wannan kuɗin bari in sai fili baɗi yanda Allah ya bada na bana ai yana nan zai bada na baɗin ba mamaki baɗin baka samu ba ai bari in rufe gidana don in tari in muka tsoroto zuwa baɗi sai in je in je ka hajjin ka roƙo filin je ka hajjin ka roƙo gidan tafi hajjin roƙo rufin ko ka ce na samu hali ka tallabin kuɗi na in je in yi aure in je ka roƙo matan a can jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba wani abu yi ce ku yi gaugawa dan baka sani ba baɗi ƙila ga kuɗin rashin lafiya ƙila ga kuɗin saudiya da ce an samu matsala an rage muku kujeru an rage tare da kai ko yaƙi ko wani abu ya zo ya hana ka zuwa shi yasa in ka samu dama yanzu yanzu tafi shi yasa komin tsakar dare in duniya ta samu kar ka ce sai gobe tashi ka ci ba mamaki kafin garin Allah ya waye ka yi me ka mutu kuma ka tafi baka ci ba ai komin dare duniya ta samu ci yanzu shi yana daga cikin gaggautawa kada ya zama an sa shidul ɗin tashin ku zuwa hajji rana kaza wai ka ce ai da uzuri da Allah a ji a mai da kai jirgi na bakwai a mar maza ka tafi mamaki a samu matsala tun daga jirgi na shida kaga matsalan ta cika kul ka gaggauta kakka jira to ai za a dade ba a dawo ba ba matsala kana kusa da manzan Allah ka san alherin zama a garin nan za mu zo gaba falalan aikin hajji kaji. <laughs> ai yanzu kawai ana dai tafiya ne amma za ka zo kaji. wannan ibadan wani an gama zai ce an gama ai magana a dashin gata nan da shekara uku masu zuwa na gama biya insha Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan riwaya al ahmad da ya ce a cikin al-musnad juz'in farko shafi na 313 wa qala ahmad buna Hambal aizan kala haddathana abu muawiya qala haddathana Alhassan buna ibn amr al-quaimi qa'an mihrana ibn abi safwana an buna abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man aradal hajja falyata ajjal duk mutumin da yi nufin tafiyaa hajji to fa gaggauta in ji Allah jama'a kun gano wannan da kyau ko wannan umarni ne daga sama mun gano wannan umarni angama. gama karka sakaci duk dama kai wasa da ita falyata ajjal ma'ala ya ce wa ƙadarawa ibn hubayar an ibn abbasin fi ƙaulihi manista sa'a ilaihi sabila faɗin allah maɗaukin sarki da ya ce wanda ya samu hanyar zuwa aikin hajji ƙala man malaka salatan mi'ati dirhamin ya ce abin da ake nufi da wannan shine duk wanda ya mallaki dirhami 300 dirhami 300 to ne kamar ka ce miliyan ɗaya da rabi ko kusan miliyan biyu duk wanda ya mallake su to Allah ya kira shi faƙadisa ta ilihi sabila wannan ya riga ya gama samun ikon zuwa an ikrimata annahu qala as-sabil as-sihha shi kuwa al-imam ikrima yace ba kuɗi ne kaɗai ba muddin dai Allah madaukakin sarki ya hore ma ƙoshin lafiya to maganan daman tafiya aikin haji ya riga ya baka an gane kawai sai dai ke fafatika ka nemo sauran kawai sai ka kama hanya mu koma ce a yi hajjil maburur Allah madaukakin sarki ya samu dace an ibn abbas kawala, daga ibn abbas ya ce, manista ta ilaihi sabila fassaran ayan ya yace azzadu walba'ir ya yace ka samu guziri da za ka rike a hanya da guziri da za ka bar ma iyali in wannan ya samu kuma kana da abin hawan da za ka taka ka tafi to sai ka kama hanya Allah ya riga ya kira ka ka zama daga cikin waɗanda suke da ikon tafiya shi kenan sai mu ce a sauke fara lafiya mala ya ce fa'in kana ƙadiran alal mashi mutsiƙan lahu, idan mutum ya zama yana da ikon da zai iya takawa daga garinsu har zuwa makka mutsiƙan lahu yana da iko da lafiya da daman yanayin da zai take tsayyada wawaje da zat kuma yana da guziri wanda zai ci abinci a hanya au ala kasbin zat ko kuma yana da sana'ar da akan hanya zai riƙe yana cin abinci har ya isa garin makka fi tsariƙihi a kan hanyar shi bisin atin yana da wata sana'a da zai riƙa yi mitsalal harzi kamar ɗinki ko saƙa ko kwaɗo da linzami ko ɗinkin hula wal hijama ko ya iya wanzanci aw ma ko makamantan waɗannan sana'o'i fal mustahabbu lahu hujja yahujja Ya yace an so wanda ya samu irin wannan dama ko a ƙasa ne ya take tafi aikin hajji rajulan kana aw imra'atan namiji ne ya samu irin wannan iko da dama ko ya mace ce to hajji ya wajabta akan so sakamakon wannan abin da aka ambata a baya qala shafi'i al-imam shafi'i yace war rajulu aqallu uzran min imra'atin li'annahu aqwa namiji yana da karancin uzuri in ya cika waɗancan sharuɗa sama da mace an gani, namiji yana da yadda zai taka sayyada yana da sana'an yi wannan uzurin shi da zai hana shi tafiya aikin hajji a wannan yanayi to uzuri ne kaɗan amma ita mace ko da waɗancan sharaɗa sun cika a kanta tsaf to za a iya samun ababe da dama da za su tabaibaye ta maganin tafiya kuma ya gagara in ji al'imamu shafi'i masu abu da abunsu karakan fiƙihu kenan mala ya ce wa haza inda hum ala tsariƙi kilisti babi la atla tariqil ijab amma wannan bayanin da aka yi cewa duk wanda yake da lafiya da iko da damar da zai iya take sayyada ya tafi aikin hajji kuma yana da sana'an da zai rika yi akan hanya yayi wannan wajibcin fa na mustahabbanci ne ba dole aka ce yanzu yanzu ka ce ina ne compact sai nuna ma aiki nan ne ko ku zo mu tafi malici a'a wannan bab la ala tariqil ijab fa amma in qadara ala zadi bi mas'alatin na. amma da misali mutum zai iya tara guzuri akan hanyar shi na tafiya aikin hajji ko da ko da bin mutane yana bara da maula tumasanci yana zuwa ya samu mai yiwa ya samu fitarik akan hanyar shi ba da ce kare hallahu an ya hujja to wannan makaruhi ne mutum ya aikin haji da roƙo da bara da annahu ya siru kallon alan nasi wannan zai zama nauyi akan mutane to ina ga waɗanda su za a ɗauke su musamman a kai su makka da madina saboda sana'an bara malan ka gansu a harami baladiya na bin su ka ji takaici da damuwa da kunci malam yan uwanka ne suna da yanci a ƙasansu sun sa kansa a cikin matsala zaman da suke a su'udiyya zama ne na haranci saboda hukumar ƙasan ba ta yadda ba kuma ibadar ma fa ba fayi suke yi ba inda za ka je ka binciki irin halin da suke ciki na rayuwa za ka ce tar da su kuma ƙur'ani yana cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim kaje ga irin ilhadin da suke a kasan nan kaga suna sana'a kaskantacciyar da da ana aka ce su irin wannan sana'ar za ce sun fi ƙarfinta kaje ka same su yadda suke ba mazan su ba ba matan su ba dan idan wata ta sheƙa da gudu to ko sisiya daga kai ka mota musamman baladiya ya biyo ta fafafafa abin ba sha'awa da, ko ɗan tseren ɗan kenya ɗin nan ba zai kamo ta ba inda ji na faɗi sun ɗan ƙwallon daidai ko eh da na kuna dariya ne ƙarshen ta na buga to a yi haƙuri ya ku masu sana'an ƙwallo kar a ce na ɓata sunan oga allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malik ce wa ƙala malik buna anasin rahimahullahu malik dan anas imamu darul hijira imam malik ya ce iza qadara alal mashi wa wajada zad fa alaihi fardul hajji duk sanda mutum ya samu ikon tafiya ko da a ƙasa ne kuma ya mallaki guziri imamu malik imamu darul hijira ya ce wajibin shi ne tafi aikin hajji wa illam ya ji da rahila wa alal mashi nazarun yace amma idan mutum bai sami halin hawa abin hawa ba ba na bai da abin hawan da zai je ko a rage mai hanya kuma shi ba zai iya take sayyada ba to wannan malamai sun yi magana akan wajarcin aikin hajji a kan shi fa in kana malikan lizzadi wajaba alaihi fardul hajji amma duk lokacin da mutum ya mallaki guziri to fa ya sani wajabci da farlancin aikin hajji ya tabbata a kan shi wa illam yakun malikan lizad amma in mutum ya zama bai da guziri walakinahu yaqdiru ala kasbi hajatihi amma akan hanya zai iya dako ko zai iya tukau ko zai iya aikin lebaranci ya samu abin da zai taushe bukatun shi da wannan fitariki akan hanya sai imam malik ya ce nadarun aidan har ila yau wannan akwai magana a kai zai iya kama hanyar yana sa ran ya je ya samu waɗannan sana'o'i kuma sai ya je ya kasa samu kaga musulunci bai yadda da kan tafi ba an gano wannan da kyau ko kaji manyan abin sun shigo fagen Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce fa'in kanan min ahalil muru'at amma idan ya zama mutumin da yake nufin zuwa aikin hajji a bisa wannan yanayin ne take sayyada a kan hanya ya yi sana'ar da zai ci abinci babban mutum ne kila wani basaraki ne ko wani hamshakin ɗan siyasa ne ko wani fitaccen ma'aikacin gwamnati ne ko wani attajiri ne amma kuma sai ya zama bai da yadda zai iya tafiya aikin hajji kasan yanayi fana canzawa ba amma kuma yanzu shi zai iya tafiya a ƙasa amma mutunci da ƙima shi da darajar shi ba zai sa ya je yana da ku ko yana leburanci da sauran irin waɗannan sana'o'i ba da shi zulmin ru'a ne jama akwai mutumin da fa in ya zo wajen ku ya ce da Allah yana son ku sa shi a cikin leburancin da kuke yi za ku ce labe da Allah ka yi haƙuri kuma wallahi bai da shi kai kana ganin siffa da daren halittar wani kai ka san wannan harkan ba tashi ba ce akwai kuma mai arzikin da za ka yi shi sun Allah maroke zarki yi mai wannan siffan ba ka je Allah zo kama kwangiri ka ce kai duk motocin da kai na hanyar nan fana wani ta a ah, kana da kulawa da su dala ki kwangiri wani siffan shi bai kama da mai abun ba haka ne wani kuma wallahi da ƙyar ke cefa ne amma in ga gani sai ka ɗauka shi ke da garin nan Allah na wannan ko baya Allah maɗaukin sarki ya samu dace to shine sai mala yake cewa mimma la yaktasibu bi nafsihi wanda ba da kanshi yake zuwa ya sana'a ba to la yajibu alayhi irin wannan yakin haji a bisa wancan yanayin da sai yayi sana'a a hanya shi kuma ga yanayin yanda yake huddan shi to hajji haji bai zama wajibi a kan shi ba to kafin mu tsallake wannan wurin jama'ar annabi musamman mu ustazai mun so mana nasiha kada ku ga mutane da kuɗi a hannunsu ku koma ku zama kamar mutanen gari mashirmanta ku ta surutu kan jama'a akwai wanda za a gan shi yana zaune amma duk motan zamani ta yayi in ta shigo siya siya a ce ina yake samun kuɗi yanzu aka yankan kai yake yanzu aka za yake kila yana da kuɗin da ake ana can ana juya mashi su kawai riban ne yake kwararo mashi ke harkokin shi akwai jama'a da yawa haka suke yanzu misali in ka ce dole kuwa su ya je sana'a ya samu kuɗi irin yadda kake yi sarki ina yake samun kuɗin shi yana da tireda ne amma sana'o'in da sarki yake kai ka san yawan wasu ne ke yi in abokan business din shi sun zo za ka yi mamakin yadda kuma suke tattaunawa haka ne ba lalle sai ka san hannun jarin da manyan nan suke da shi a nan da can da can da can da sauransu shi sa abin da aka gaya mana wakilna bil zawahir wallahu ya as-sara'ir duk abin da muka gani a hannun mutum to nashi ne har sai in abu ya bayyana mana ƙarara. abin da ya ɓoyi gare mu kuma Allah ne ke jibintan wannan al'amarin ko ba da wannan kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau ku? Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa in kana mimma yaktasibu kifayatihi bi tijaratin aw sana'a lazimahu fard al maluku yace amma fa in ya zama shi yana da ƙoƙari da ƙwazo da himma kuma zai iya yin sana'a kuma zai iya yin kwadugo ya iya rayuwa da wannan tsab to aikin hajji ya zama wajibi a kan shi wa haka za in kana adatuhu mas'alatin nasi in kuma misali shi almajiri ne kuma ya shahara da roƙo to lazimahu fardul hajji shi ma hajji ta zama wajibi a kan shi <laughs> kaji ma dukki. yanzu duk waɗannan makaɗan sana'a zumi ne roƙo jagoransu ya ce ku ba mu a ji ku cikin duniya kun gano wannan da kyau ku to shi sana'an shi roƙo ne ta hanyar roƙon na yake samun kuɗi sai ya kada sai aka bashi kuma ya zamanto yana da azaduwar rahila aikin hajji ya zama wajibi a kan shi sai da kakka tambaye mu kuɗin da aka tafi da su to me hukuncinsu yi shiru muna nan za mu zo kansu a hankali an gano wannan da kyau ko yanzu ga malaman nan ko ba abin da ba su sani ba kaga ai annabi ya hana roƙo irin wannan amma kuma sai suka zo da wani bayani kai sai ka ce to roƙon ya halatta ne <laughs> ba ya halatta ba ne amma yanzu ga maroƙi da kuɗi sai ki zo aikin haji sai tafi sai kuma daga ba sai a mai hukuncin abin da yake yi an fahimta to da nan maro mako nasiha idan ko ga 'yan siyasa sun kira maroƙa sun ɗibi kuɗi sun ba su to ba ruwanku an fahimci wannan da kyau ku duk wanda ka ga yana roƙo yana kiɗa yana waƙa ba wanda zai maka kiɗa ya maka waƙa ka ce Allah ya saka maka da alheri a lahira a biya ka ka sha zambo kuwa gobe ba zai yi ba haka ne saboda ba wanda zai yi da cikin maroƙa ce Allah ya biya ka a lahira zai ce a dan sarkin mawaƙan ma ya ce ku ba mu a jiku a nan duniya ku san ba a kiɗa lahira ma'ana cin da ba a kiɗa lahira to babu sakamakon kiɗa a lahira a ina ke ba da sakamakon kiɗa a duniya ne ku kuma malamai da kuka yi hudu ba kuka yi wa'azi kuka yi kaza kun yi ne don a biya ku a duniya a ina kuka yi a biya ku kuna kuna lahira shi sa kar ku ji zafin duk abin da aka yi musu dama su yan na nan ne ko kuma na ina ko kuma kana son a baka a nan ne ka yi ɓatan ɓakatanta don wallahi ba za su baka ba ya kamata ka san wannan gara ma ka nema a wajen rabbul izzati wal jalali zil qudrati was sultani an fahimci wannan da kyau ko mu aikin mu baya karewa Allah madaukin sarki shiryar da mu wa kazalika awjaba malikun ala al mutiq al mashi hajja haka imamu malik aka samu yayi bayanin cewa wajibi ne ga duk katan da ke da iko da zai take tafi aikin hajji to lallai kama hanya wa in lam yakun ma'ahu zadun wa rahila ko bai da guziri kuma bai da abin hawa ba kato bane kama hanya kawai wa huwa qawlu abdullahi ibn zubair wannan fatawan abdullahi dan zubairu ne wa sha'abi wa ikrima duk waɗannan malaman suka ce kaga mutum wurgajejen ƙato yana zaune a afirka ai kawai ka ce sharik mun gano wannan rike ko yi gabas wazarha yamma ka batta la rubikal garbu <laughs> babu alheri zaman ka anan shi zai idan Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za ku ji hatta mutumin da yake da guzurin tafiya bai da na dawowa akwai malaman da suka ce ya tafi to in yaje can zai makale ne a'a za ka ji inda za a ce ya makale insha Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu kuma ya ƙara mana fahimta da jajircewa da aiki da abin da muka karanta Allah madaukin sarki ya ƙara mu sunna annabi haske subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum